sashen hausa na mura amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar niger sai ta alfa rediyo a kumasi ghana masu tsaro assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin mura amurka na abuja shirin na musamman na kunshi ne da rahoto kan rintaɓewar tsaro a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabacin najeriya a jamhuriyar niger kuma an shiga kadamar da majalisun kananan hukumomi 266 biyo bayan zaben da aka gudanar na disamba bara yau laraba muna ɗauke da shirin ciwon mace da aisha mu'azu ke gabatarwa muna da sharhi akan jaridun jamhuriyar kamaru za mu kammala da yarda Allah da darussan Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar Hamas ta Falasina ta faɗa jiya talata da daddare cewa ta harba rokoki 130 zuwa Tel Aviv babban birnin ƙasar Isra'ila da wajen birnin a wani sabon tashin hankali tare da ƙasar Yahudawan. Babu rahoto kai tsaye na asara a babban tashin hankalin da ya barke tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa 'yan shekarun baya-bayan nan. Rikicin ya ci gaba a kwana na biyu bayan rikice-rikicen sun taso kan wanda yake da iko da birnin Kudus da kokarin da Yahuda 'yan kama wuri zauna na karɓe ikon unguwanni da Laraba suke da iko da su. An kuma rufe wasu makarantu a bangaren Isra'ila jiya talata. Isra'ila ta sake ƙaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asbahin jiya talata da ta auna wani bene na wani kwamandan Hamas yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da ɗari biyu kan Isra'ilar. Kafin harin na Tel Aviv da ya kashe mata biyu wanda shine na farko na asarar rayuka ga Isra'ila. Akalla Falisdinawa 28 ciki har da yara tara aka ba da rahoton sun mutu a Gaza. A jiya talata hukumomi a India sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutane da aka gagawa wakinsu a kogin Gangis ba jami'a jihar bihar sun ce an gano gawaki 71 a ranar litinin din da ta gabata a da kuma jami'ai a jihar uttar pradesh da ke makwabtaka da bihar ke cewa an gano gawaki wajen ɗari wasun su jiya talata hotunan yadda gawakin ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗi raɗin cewa sun mutu ne sanadiyar kamuwa da cutar corona wadda ke daɗa bazuwa a wannan ƙasa ta kudancin asiya fiye da ko ina a duniya wasu kwararru a harkar lafiya sun bayyana damuwa kan yiwuwar cutar ta korona ta yadu ta ruwan da ya gurɓace. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan sojojin Amurka yana raguwa a ƙasar Afghanistan kamar yadda aka tsara, a cewar masu shirin na sojojin na Amurka, ko da yake sun ƙi faɗi ko nawa ne sojojin har yanzu suke ƙasar. Babbar rundunar sojojin Amurka ta sanar jiya talata cewa ta kammala tsakanin kashi shida zuwa sha biyu ciki na janye dakarun tare da kwashe kwatankwacin sama da jirgin saman daukan kayan ɗari makare da kayayyaki daga afghanistan yayin da ta ajiye wasu kayan aiki dubu ɗaya da ɗari takwas da za a lalata amma babbar rundunar sojojin amurka ta centcon da kuma ma'aikatar tsaro ta pentagon sun ki da wani bayani kan ko nawa ne daga cikin sojoji dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu uku da ɗari biyar suka rage a afghanistan wanda suka ambato dalilin tsaro Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Jan Kirbi ya shaida manema labarai jiya talata cewa ya zamar mana wajibi mu kare lafiyar mutanenmu. Yanzu haka Amurka ta ba da tabbacin cewa abokiyar hamayyarta a gabas ta tsakiya Iran tana tattauna da ba kasafai ake yi ba tare da kawar Amurkan Saudi Arabia kan farfado da dangantakar da ta lalace tsakanin manyan kasashen yankin masu faɗa a ji makwabta. A cikin wata sanarwa da aka aike wa BOA wani babban jami'in gwamnatin biden ya ce amurka ta ga rahoton kwanan nan na tattaunawa tsakanin tehran da riyadh ba tare da ya ambaci takamammun abokan hamayyar biyu ba jami'in ya kara da cewa wannan manufar amurka ce ta sake samar da kwanciyar hankali a yankin kuma muna jin cewa duk bangarorin da suke magana da juna mataki ne mai kyau na wannan kokari kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id katibzad ya tabbatar da tattaunawa tare da riyadh a wani taron manema labarai a ranar litinin din da ta gabata saudi arabia ta gabatar da jawabinta na farko kan tattaunawar a ranar bakwai ga watan mayu a cikin wani jawabi da jami'in ma'aikatar harkokin wajen saudi arabia raid kremli ya yi wa kamfanin dillancin labarai na reuters kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce jami'an yankin da wasu majiyoyi sun shaida a kamfanin dillancin labaran cewa tattaunawa ta fi mai da hankali kan rikicin kasar yemen da kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin iran da manyan kasashen duniya masu karfin fada aji wadda aka fi sani da jcpoa a jiya talata shugaban amurka joe biden ya sanar da sabbin hanyoyin taimakawa amurkawa su yi allurar rigakafin annobar coronavirus fadar white house ta ce yayin da biden ya haɗu tare da gwamnonin amurka shida ya gabatar da tsare-tsare game da kamfanonin jigila na Lip da uba don su rika ɗaukan mutane zuwa da mayar da su kyauta daga wuraren allurar rigakafin ga duk wanda ya karbi rigakafin kafin ranar hudu ga watan Yuli. Ranar ita ce ranar hutun samun 'yancin kan Amurka kuma ita ce ranar da Biden ya saka a matsayin burin yi wa kaso saba'in cikin ɗari na Amurkawa da suka haura shekara sha takwas su karɓa akalla rigakafin guda ɗaya wanda yanzu adadin yake a kashi hamsin da takwas cikin ɗari. Biden ya kuma kara da cewa wasu manyan makarantun gaba da sakandare a kasar za su zama a matsayin wuraren allurar rigakafin ga ɗalibai, malamai da kuma mutanen yankunan a gaba ɗaya watan Mayu da Yuni. Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. lamuran rashin tsaro na ƙara rincaɓewa a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabacin najeriya wannan na faruwa ne sanadiyar hare-haren 'yan awarin biafra na ipop wanda suke kaiwa kan jami'an tsaro da ma fararen hula musamman 'yan yankin arewa daga fatakwal ga rahoton lamida abubakar batun baya-bayan nan dai shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin mayakan ipoc ne suka kai hari a ofishin 'yan sanda a jihar ebonyi wanda ya yi sanadiyar mutuwar dimbin jami'an tsaro 'yan arewacin najeriya da ke zazzaune a yankin na kabilar ta ibo na ci gaba da bayyana zaman zulumi da suka shiga sunana ibrahim abdulkadir dangali to gaskiya alhamdulillahi eh, mutane suna tafiya sosai don gaskiya yanzu magana da nake yanzu maka a kasuwan da nake yanzu haka yanka zo kasuwa zaka iske kaman ba jama'a saboda mutane gaba ɗaya duk sun yi kaura sun tafi kuma mu da ake muke zaune nan kasan inda Allah ya zama mutum to duka dai ga mana dai duka dai muna cikin zama ne dai na ɗaɗɗar. na da Salon Musu Fage daga shirin da tara ga watan Mars kusan mutane goma sha biyu aka halaka mana. Wallahi azim har yanzu a cikin ɗarɗar inda mafi yawanci a cikin kashi uku uku kashi biyu sun taho gida. A jihar Anambra can ma bata sauya zane ba inda rayuka da dama sun salwanta na jami'an tsaro sakamakon har-haren 'yan kungiyar ta IPOC. Tuni dai aka tura wata tawaga ta musamman ta jami'an tsaro na haɗin gwiwa domin yaƙar 'yan bindiga da suka addabe jama'a a yankin na kudu maso gabashin ƙasar inda aka nuna sun kashe rayuka sama da goma na mayakan IPOC kuma daga bisani wasu da suka yi niyyar kai farmaki a yankin Olu suka shiga hannu. Kawo yanzu dai 'yan kungiyar ta IPOC na ci gaba da yin shelar cewar za su ci gaba da kai hare-hare ga al'ummomi daban-daban da ma jami'an tsaro a wani gidan rediyo na IPOC da ke wani wuri a ɓoye da ake saurare kamar haka. Muna zuwa zama shi yansu da mun yi ko. wannan yanayin dai ya sa ala dole gwamnonin yankin na kudu maso gabashin najeriya suka kafa wata runduna domin yakar yan kungiyar ta ipoc ana ta bangaren kowa kungiyar nan da ke fafutukar kafa kasar Biafara ta ce za ta yi fito na fito da sabuwar rundunar da gwamnoni biyar na yankin na kabilar ibo suka fito da ita musa cinazo inwachuku shine mai magana da yawun kungiyar ta ipoc i'm not satisfied on that mission. The, what is the duty of the ESN is only people that are... Yana cewa ne sam kungiyar ta IPOC bata gamsu da daukar wannan mataki ba na gwamnoni biyar a yankin kudu maso gabashin kasar wadda suka cimma matsaya da ta yaƙi mayakan IPOC to yana tabbatar maka da cewar ba za ta iya da kungiyar IPOC ba kuma a shirye muke mu kawo matsala ga tattalin arzikin kasar ta Najeriya a baya-bayan nan dai sai da wasu masu garkuwa da mutane suka sace wasu ɗalibai da dama da ke karatu a jami'ar jihar Abia kuma bayanai da ke fitowa daga jihar Rivers na nuna cewa jami'an tsaro bakwai ne suka halaka a birnin Fatakwal a wani hari da aka kai a ofishin 'yan sanda guda biyu Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a jamhuriyar Nijar an shiga kadamar da majalisun kananan hukumomi 266 da wakilan majalisun jihohi takwas na kasar. wannan ko ya biyo bayan zaɓe ne da aka gudanar a ƙananan hukumomi a watan disamban bara haruna mamman bako ya aiko mana da wannan rahoton sakamakon zaben ƙananan hukumomi da jamhuriyar nijar ta shirya a cikin watan disamba shekarar ta gabata yanzu haka a dukkan faɗin ƙasar ana ci gaba da girka majalisun ƙananan hukumomi a cikin da'irori 266 da zaɓen magajin nan garuruwa na karkara na birane 266 da majalisun wakilai na jihohi guda takwas sai dai a jihar tawa da ke kumshe da 'yan majalisar wakilai na jihar 41 kuma 30 daga daga cikinsu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ne an zaɓi Malam Sani na birni a matsayin kakakin majalisar ko da yake daga cikin 'yan takara hudu da suka hito daga jam'iyyar PNDS tarayya a neman wannan mukamin ba shi ne aka so ya samu wannan mukamin ba sai dai Alhaji dan baban ni ɗaya daga cikin 'yan majalisun jihar Natawa na cewa wannan zaɓin Allah ne. Cikin mu mm, kwansayin nan talatin da Allah ba jam'iyyar PNDS tarayya an ka samu 'yan takara hudu masu son wannan wurin to kowa ya ta da nashi guri na 'yan allah ya bashi zai yi ma jiha aiki mu kuma mun ɗauki alkawalin duk wanda Allah ya ba cikin su za mu goya mai baya mu ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari don mun san zaɓi daga cikinmu ne zai hita kuma zaɓi na Allah ne sai ya zamanto guda hudun nan duka sun yi ittifaki sun ce sun yarda da duk wanda jam'iyya ta zaɓa daga cikin hudun nan shine zai jagorancin majalisa ta jihattawa to kamar wanda kace can warin zaɓe jam'iyya ta yi zaɓe ga ɗan takarar da ta ta ce shina yiwa ta sake tunda ba abu daga Allah ne kuma sai ta sake kuma Allah ya kawo ni kenan mu abin da mun ka doka kamar wanda sun kai addu'a mu mun kai addu'a yan majalisar talatin wanga zaɓe Allah na yi shi a dai majalisar wakilan ta jihar tawa abokanan kawancen jam'iyyar pnds tarayya da suka hada da mpr jamhuriya ta albada abubuwa na da 'yan majalisu guda bakwai sai a 'yan fasaha ta sala habi mai dan majalisa daya yayin da 'yan adawa ke da 'yan majalisu uku kawai daga ciki 41 alhaji dan babu mamman ya ce dukkan sauran 'yan takarar da ke kasancewa 'ya'yan jam'iyyar pnds tarayya da dukkan dokacin 'yan majalisun wakilan sun bi sabon kaka kakakin majalisar ta jihar Tawa. Ba zaɓin ma jam'iyyar bane zaɓin Allah ne. An bi. An bi kuma haka an ka yi. kuma Allah ya zaɓa musu guda daga cikinsu kuma shi dukan mu majalisa da waɗanda sun ce suna so cikin eh, uku ɗin nan tunda guda na ya zaɓa cikinsu tunda hudu ni ce ma. Da mu da ba mu shiga takarar ba ai duk gaba ɗaya mun ka goyi bayan wannan ɗan takarar kenan sun yarda da maganar da sun kai kuma sun cika alkawali na cewa duk wanda Allah ya zaɓa cikinsu sun yarda da zaɓin Allah ne. kuma na suna ci abin da sun kaso kamar irin yadda aka yi na ƙananan hukumomi ya zamanto dan takara guda ne na jam'iyya ka takara maimakon a ce an samu hudu a'a ai takara ba can mun ka da ita ba zauren zaɓe a'a nan ne mun kai shawara saboda yanzu kama muna cikin gidanmu na siyasa sai kowa ce shi shina shawa ya to da gurin shi zam shugaban majalisa cikin jam'iyya na nake ma magana amma can ai dan takara guda mun ka da shi can zauren zabe kuma shi na ni ce ma duka konsayin ne gaba ɗaya har waɗanda sun ka shiga takara da waɗanda ba su shiga ba duk sun ka bashi goyon baya Allah ya yi shi shi wanda aka ce ma sani na birni Allah ya yi shi shugaban majalisa na jiha Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar kar a shifa mura da amurka ake faro a shiri na musamman daga nan abuja yanzu ga aisha mu'azu da shirinmu na gaba mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu masu iya magana dai kan ce waiwaye adon tafiya domin ko yau a cikin shirin kimanin watanni biyu da lashe zaben kujerar karamar hukumar fika a jihar yobin najeriya mun waiwayi hajiya halima kyari joda mace ta farko da ta taba shugabancin karamar hukuma a wannan jiha domin jin yadda al'amuran shugabanci suka kasance a wani bangaren kuma za mu tattauna da hawa bala Gaidan, matashiya mashugabar gender and special needs wacce aka fi sani da amna To na fara da neman sanin yadda shugabancin karamar hukuma ya kasancewa Hajiya Halima Kyari Joda ga kuma irin bayanin da ta yi mini. hakika shi shugabanci yadda kake kallon shi da waje a gaskiya ya sha bamban da yadda yake ci don kana waje kana kallon abubuwa in ka shigo kuma sai ka ga sun kara bauɗewa shugabancin nan da allah ya bani gaba ɗaya abin sai an sa jajircewa a ci harkan shugabancin ƙananan hukumomi a gaskiya ya bambanta da na jiha saboda a nan kana harka ne da asalin mutanen karkara saboda ka fi kusa da su to da farko da na shiga ana dai mun bayanai daga kowane department ina ganin abin. Ga nan mutane kuma su ma suna zuwa su zo da nasu irin matsalolin. Idan ka duba shi shugabancin karamar hukuma a gaskiya babban aiki ne saboda kowa zai zo ya faɗi irin nasa. Shi babban abin burgewa a cikin wannan harka na shugabanci da na tsinci kaina shine wasu gurare ina jin yadda ake yi ana zuwa a'a maganar ragon suna a'a maganar kuɗin sadaki matsaloli dai wanda bai shafi al'umma duka ba kowa kansa ya sani to ko da ina waje dama kafin na shiga na yi damara don wannan don haka tun lokacin ma da muke yawon kamfen na ce ni dai kofa ta a buɗe take amma ga wanda zai kawo min matsaloli da ya damu al'umma amma kar ka zo ka ce mini kana son wani ragon suna wani kuɗin sadaki to ni na ɗauki wannan dama in baka shirya ba ma me yasa za ka yi to alhamdulillahi allah san barka da mutanen karamar hukumar fika tun da na shiga ofis mutum goma idan sun zo mutum tara za su kawo mini zancen ruwan sha asibitin su iska ya kwashe rijiyarsu ta rushe da je sauransu wanda abu ne wanda ka san idan ka yi shi to ya shafi al'umma gaba daya kowa zai amfana da wannan to ire-iren wannan nake karba kashi-kashi kuma daga shiyoyi daban-daban na cikin karamar hukuma wayannan abubuwa yadda nake kallon su ni ko idan na wuce na ga bohol yan dauka bohol yana aiki ashe bohol baya aiki dan ka wuce kana ga batun maganan asibiti sai ka samu akwai kalubale nan ya rushe can ya yage ga su dai daban-daban daban to abin da nake gaya musu shine ce to ku je ku rubuta a rubuce saboda duk abin da za mu yi shi mu yi shi a rubuce saboda kar ya zama zance ne na baka mu ma kuma abin da ba za mu iya ba za mu dauka mu nufi jiha da shi mu je kan mai girma gwamna a je a tura masa ya gani saboda ya taimaka to alhamdulillah inda na samu sauki da shike babu maganar ragon suna a ciki babu maganar kuɗin sadaki sai dai na asalin abin da ke damun al'umma. To gare ki amna ga ki matashiya yaushe kika fara wannan gwagwarmaya kuma me ya ba sha'awa har kika fara wannan aiki? Muna ta gwagwarmaya dai akan abubuwan da ya shafi humanitarian ba zan iya cewa specifically ga lokacin da na fara ba saboda abu ne kawai da na tsinci kaina a ciki abu ne da ban taba samu wanda ya ce mun ga abin nan ya kamata ki ba ko kawai na wayi gari na ji ina so in yi ba zan manta ba tun ina JS class a secondary school nakan je gurare haka inda na san suna cikin wani yanayi na rashi da babu da sauransu nakan je cikin su in zauna da su ina jin maganganun su har akwai lokacin da na samu wata kawata mata wanda lokacin ita ce amirar mu na ke ba ta labarin ga yanayin da wa'annan bayan Allah ke ciki idan da yanda za mu yi mu taimaka musu da sauransu to amma dai da ke a lokacin akwai karanci na shekaru da kuma rashin fahimtar ma ta ya za ka fara me kake da sauransu sai kawai muka ɗauki abun very lightly ba mu komai akai ba so dai na tashi da irin wa'annan abubuwan ganin irin rayuwar da na yi da irin rayuwar da na tashi da kuma irin rayuwar da nake ciki sai na ji ina da sha'awar in ba da gudunmawa na yan uwana mata saboda yanayi na rayuwa ina so yan uwana mata su fahimci cewa da abin da ya same su a rayuwa mukaddari ne and kuma koyaya suke suna da wani gudunmawa da za su iya bayarwa a kasar su ko kuma in ce a kwaminitin su kar su ji cewa ni ban yi karatu ko kuma a ni da na aure aure na mutu ko kuma ni da victim ne na crisis na insecurity da sauransu mijina ya mutu ko kuma wani abu su ji cewa ba su iya contributing komai ba da irin waɗannan abubuwan nake jin cewa eh ina so in taimaka ta wannan fannin wanne yasa ne in gejin kaina a ciki kuma bayan dan wasu shekaru da na fahimci organization abin da ya kunsa da sauransu sai na ga cewa ok yanzu lokaci ya yi da ya kamata ni ma na buɗe nawa a lokacin 2015 na iya kokari na in ga na samu wanda zai ɗan taimaka ya yi mai mentoring ɗina kin san irin abin nan sai ka samu mentorship da sauransu nobody was there for me amma dai duk da haka ne kokari na fara a lokacin akwai classmate ina shine mutum na farko da na fara tunkara da wannan shawaran kuma ya karbe shi hannu biyu kuma ya nuna min cewa eh lalle zan iya in dai har na sa kaina da ire-iren wannan dai na fara har in kai zuwa wannan mataki to honorable ina bitun kuduri me kike burin cimmawa kin ga shi dama duk mutum da kike ganin sa akwai ko a rayuwarsa haka ne yana da wani kuduri balle idan zaka shiga wannan karagar mulki kudurori na shine in ga cewa mun raya gandun dazuzzuka dan a yanzu haka ba kamar yadda iyayenmu suka yi kokari suka bari ba to ni wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ci min tuwa ƙwarya sannan na biyun sabacin ilimin 'ya'ya mata ina son in ga cewa daga kowane ƙauyuka an samu haziƙan mata wanda suka yi karatu sannan na uku kuma batun maganar ruwan sha wannan lokal gamman ɗin dama akwai wahalar ruwan sha to shi yasa na sa shi ma wannan nan a gaba shi harkar ilimi yana nan amma musamman ina so in ba da karfi a wajen ilimin 'ya'ya mata saboda duk da dai yanzu dai na fara shishiryawa da ke ba lokaci ne na ɗaukan ɗaliban firamare ba to amma dai na yi shiri saboda zan fita zan yi kamfen game da mu na gargajiya da ke sune iyayen ƙasa game da gandun daji yanzu ma na alhamdulillahi na fara ɗaukan mataki a kai masu sare-saren ɗanyen itace da sauransu na yi setin yadda ba zai yiwu ba da su kuma wanda suke shiga suke sare zuzu dazuzzuka saboda su me da shi wajen noma ba za a zauna ba sai da abinci kuma al'umma ya karu a kullun karuwa yake yi dole asalin gonaki da muka gaggada a gurin iyaye dole ya yi kaɗan to amma akwai matakai kuma har za a shiga haka in aka zo saran dajin nan akwai inda ya dace inda misali kamar dajin da ya dawo kusa da gari wanda tsakanin su ba nisa da gari lalle dole a buɗe filin gona da za a yi noma amma akwai matakai wajen yanke bishiya wajen saran wannan taduwa din ba duk itace za a share shi kamar yadda ake yi da ba. Amna na sake dawowa gare ki. su wane ne suke cin gajiyar shirin kungiyar taki? To alhamdulillahi wannan kungiya ta samu nasarori da dama. Mun samu kungiya mun yi kokarin mun ga kungiya ta taba rayuwar mutane su kusan dubu ko sama da haka ma. a ta fannin koyar da sana'a ko kuma ta fannin jari ko kuma ta wani fanni daban ta kowace fanni dai wannan kungiya ta yi ya kokarin ta wajen ganin ta taba rayuwar mutane daban-daban ba mata kaɗai ba har ma da maza wani lokacin da kuma yara ƙanana so wannan ba karamin nasara ba ce gaskiya saboda taɓa rayuwar mutane sau kusan dubu ko fiye da haka ba karamin abu ba ne musamman ga karamar ƙungiya? da take ba wani international kungiya ba kuma ko da ma a ce kungiyar gida ce ba wata babba sosai ba ne kuma ba wai a cikin yobe kaɗai ba ne muna yin operating cikin yobe da kuma wajensa so wannan gaskiya shine nasara da zan iya faɗa sa'annan kuma burinmu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon allah ya bamu nasara mu ci gaba da taɓa rayuwar mutane ta positive way ta hanyar ci gaba ci gaba da za ta taɓa kasar mu baki ɗaya ba wai individually kaɗai ba kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane saboda ta haka ne za mu iya haɗuwa mu taimaka ba za mu iya yin mu kaɗai ba dole sai mun haɗa hannu tukunna za mu yi aiki tare kuma za mu cimma mu insha Allah. To mi suraro kashi mun koro bayani amma lokaci ya cin mana. Idan aka tara da mu a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima kyar Joda da Hauwa Bala Gaidan sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya. Garba kawo mana sharhin jaridun daga jamhuriyar Kamaru. ne da jirgin kalara an da ita kuma ta kuma mara cewar tsohon ministan ruwa da kuma karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru a tangala kula wanda yake zama dirishin a gidan yarin birnin wunde yanzu dai ya fara yajin cin abinci domin yana buƙatar gwamnatin kasar ta kamaru da ta umarci bangaren shari'a na kasar da ta gaggauta yanke masa shari'a domin ana zargin tsohon ministan da ciki da magudan kuɗaɗe a yayin da yake karagar mulkin kan kujera na wannan bangaren minista jaridar janar du an da ta fata mana cewar mutum biyu ne suka halaka haka zalika biyar kuma suka samu manyan raunuka sanadiyar wata gobara da ta barke a babban kotun birnin kumban da ke can jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru jaridar kamaru infonet an da ita kuma ta fallasa mana cewar yanda waɗansu 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru suka samu waɗansu matsaloli a tsakanin su musta ekoka da kuma maurice kanto jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru a halin yanzu dai manyan 'yan adawan kasar ba sa ga maciji a tsakanin su kasancewar waɗansu matsaloli da suka barke za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar jaridar kalara an da ita kuma ta labarta mana cewar matsalar da tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru alan edgar Mebengo yake ke ciki a gidan yarin birnin wunde an da har yanzu haka babban alkalin alkalai na kasar jamhuriyar kamaru ya gaza gurfanar da shi a gaban kuliya domin yanke masa hukuncin da ake tuhumarsa da shi yau kimanin shekaru biyar kenan da yake zaman dirishan a kurkun birnin na yawunde mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru lokaci ya yi da darussan Ramadan. Suna na Lawan Hassan ne Chief Imam na Juma'at Mox na Esteem Boys College Loko Goma Abuja, Nigeria. Falalan da ke cikin waɗannan kwanuka guda goma na ƙarshen Ramadan, Lailatul kadri da al'umma suke ƙoƙarin dacewa da shi. Ya isa abun da Allah ya faɗi da kansa a cikin Alƙur'ani da ya ce Lailatul kadri khairun min alfi Wannan dare na Lailatul kadri ibada a cikinsa ya fi alkhairi fiye da ibadan da mutum zai yi na wata dubu a cikin watanni waɗanda ba na ramadan ba wanda babu lailatul qadri a ciki don haka al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwansu ba shi da tsayi kamar na al'ummomin da suka gabata shi yasa allah ya mana alfarma da wannan dare wanda ibada a cikinsa da addu'o'i Allah tabaraka wa ta'ala yana karba daga musulmi don haka wajibi ne ga dukkan musulmi maza da mata su yi ƙoƙari dacewa da raya waɗannan kwanuka guda goma domin hadisai da dama sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun wannan dare na lailatul qadri ne a cikin waɗannan kwanuka guda goma na ƙarshen ramadan ba lallai sai 27 ba yana iya canza 21 ko 23 biyar duka akwai ruwayoyi da dama da suka zo waɗanda suke ingantattu don haka dai abin da ake so ga musulmi su raya waɗannan a dare guda goma na ƙarshen ramadan da ibada da addu'o'i da yafiya da kuma kyautatawa kamar yadda aka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibadu yana sadaka yana alkhairi a cikin waɗannan kwanuka fiye da sauran kwanaki na rayuwansa baki ɗaya wajibi ne gare mu mu yi amfani da wannan dama domin allah ya datar da mu ya kawo zaman lafiya da albarka a cikin ƙasashen duniya baki ɗaya da ƙasashen musulmi masu tsaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murar amurka ni umar faruk musa da na jagoran shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya da niger abokan aikinmu a washington dc za su shigo da sabon shiri kafin wannan lokacin ne nake cewa mu zama lafiya wasu alaikum.